يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باين قوديا قال الله من أوكتن سركي da salati ga siyayyen halitta annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mai girma babban darakta na agaji na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'ati wa iqamati sunna na Najeriya masu girma daraktoci na ƙasashe na yammacin afirka ƙasar nijar ƙasar cote d'ivoire jamhuriyar benin jamhuriyar togo ƙasar ghana da jamhuriyar cote d'ivoire da jamhuriyar kamaru da manya-manyan ofisoshi da na tarayya da na jihohi mai girma shugaban ƙungiya na jihar Bauchi da sauran manya-manyan mahalarta da sauran 'yan uwana 'yan agaji matasa masu jini a jika Allahu Akbar! Allahu akbar Allahu akbar ina farawa da yin korafi da girma darakta ya gayyace ni kuma ya bani maudu'i a samina da aka yi a katsina da siminan da aka yi a kano kuma duka mai girma darakta yana ba ni maudu'i ne da ya dace da mu matasa in yi caji amma bana kuma sai bani maudu'i da zai sa a yi yaushi na yi tsammani ni ne idan na miƙe a matsayina na matashi ɗan agaji zan tashi in jijjiga wurin kuma sai darakta ya fara jijjigawa darakta Allah Ubangiji ya ƙara maka tsawon rai da lafiya. Allah ya ƙara albarka a wannan rayuwa taka. An ci wannan rayuwa tun ana matasa har aka kai an yi farin gemu, ana cikin hidima wa addini, ana cikin ɗawainiya wa sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Kamar a ce ka gaji, amma kuma darakta baka gaji ba. darakta kar Allah ya gajiyar da kai da kai da 'yan tawagarka da babban sakatare da sauran manya-manyan jami'ai a wannan ƙungiya mai albarka a wannan ɓangare na agaji domin addinin musulunci Allah Ubangiji ya ƙara albarka ga rayuwarku wannan rayuwar da kuka sadaukar da ita saboda addini da sunnar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kowane ɗaya daga cikin kunnan akwai wani jagoranci da yake yi banda jagoranci na agaji a harkoki na addini da harkoki na rayuwa amma kuka ɗebo kawunanku kuka kashe dukiyoyinku kuka bar iyalanku kuka zo kuka zauna mana a nan bauchi da ni kaina a madadin ɗan na shugaban ƙungiya da sauran dukkan al'ummar jihar Bauchi muna marabtar ku a nan gidanmu tare da lalai da marhaban da roƙon Allah maɗaukakin sarki da kansa ya ba da ladan karɓan bakuncinku. Allah Ubangiji ya zauna mana da ku a nan lafiya, ya ba da cikakkiyar nasara da albarka a cikin wannan kwanaki da za a yi, ya kuma mai da kowa da kowa ya koma gida lafiya, ya kuma ba mu ƙarfi na ƙarin lafiya da imani da za a ci gaba da gwagwarmaya wa addini har zuwa ƙarshen rayuwa. Wannan samina a Bauchi a bana wa mu aka yi ta, wannan alfarma wa mu aka yi da aka kawo ta a nan Bauchi. Muna godiya kwarai da gaske da jagorancin ƙungiya ta ƙasa ƙarƙashin shi kansa shugaba namu gaba ɗaya a sheik al'imam abdullahi balalau da aka ba da umarni da kuma yarda da zaben jiharmu domin a gabatar da wannan samina. Ni na ɗauka ba za a bani ƙasida in gabatar ba sai dai in gabatar da jawabi na marabtar baƙi. shugabana kuma a nan jiha ya gabatar a madadin shugabanni sama da an ba da mawuzo'i zan yi biyayya in ɗan faɗi kaɗan daga ciki in ta da ƙura idan profesa ya zo kuma ya baje koli yana daga cikin hangen nesa da tsinkaya mai kyau da shugabanni suka yi da suka zaɓi taken wannan samina a bana ya zama yana da alaƙa ne da gyaran tarbiyya musamman kuma ga matasa hakika gyaran tarbiyya da kuma maudu'in da aka ce mu yi magana a kai a yanzu yaƙi da rashin tarbiyya yana ɗaya daga cikin ginshiƙan manufofi na addinin musulunci da kuma ma ya sa Allah ya tayar da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a matsayin annabin ƙarshe addininmu na musulunci yana kunshe da waɗansu addinin musulunci yana kunshe da mabadi yana kunshe da waɗansu manufofi zawurtatu waɗanda aka gina ruhin shari'ar musulunci a kansu guda biyar dukkansu suna da alaƙa ne da gyaran tarbiyya shari'ar musulunci an gina ta ne domin tabbatarwa da mutane gyaran abubuwa guda biyar gyaran addininsu da gyaran rayukarsu da lafiyansu mai samu wannan ne da gyaran lafiyarsu da rayukansu shi kenan da gyaran hankalinsu da kuma gyaran mutuncinsu sai kuma gyaran dukiyarsu tsare waɗannan abuwa guda biyar suna komawa ne ga manufar musulunci ta tsaron tarbiyyar mutane da kuma gyaran tarbiyyarsu gaba ɗaya tsarewa mutane addininsu da aƙidarsu shi ne manufar musulunci ta farko domin domin duk wata manufa domin duk wata manufa da take da alaƙa da tarbiyyar mutum tana farawa ne daga aƙidarsa da imaninsa duk mutumin da bai da imani duk mutumin da baya da aƙida to wannan ya rasa tarbiya daga tushenta saboda dama ana yin tarbiya ne a ɓangarori guda uku tarbiya a tsakaninka da ubangijinka tarbiya a tsakaninka da karan kanka tarbiya a tsakaninka da sauran halittun Allah ba wani da mutum yake da alaka da shi a rayuwar nan da ya wuce waɗannan guda uku ubangijin da ya halicce ka sai sauran halittu a yi haƙuri da wannan sai sauran halittu waɗanda aka halicce ka tare da su kurayu sai kuma kai karan kanka shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya tattara waɗannan ginshiƙai na tarbiyya guda uku a cikin hadisi guda ɗaya hadisin Mu'ad ibnu jabal da abu zar al-gifari wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ce ittakin laha haisu makunci wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka kiyayi Allah ka ji tsoron Allah ka kyautata alaka tsakaninka da Allah a duk inda kake wannan shine gyaran tarbiyya tsakaninka da Allah mahaliccinka wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha ka tsare kanka ka kiyaye darajar kanka kar ka ɗauki kanka ka kai kanka cikin wuta don haka idan ka aikata mummuna ka yi kyakkyawa a bayan mummunan domin kyakkyawa tana goge mummuna don karka je ka samu Allah a matsayin mummuna wannan ne gyaran tarbiyar kanka sai kuma gyaran tarbiya ta alaƙa tsakaninka da sauran mutane wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan duk wanda ya samu waɗannan abubuwa guda uku to ya gama cinye mabuɗai na nasarar rayuwa a duniya to addinin musulunci saboda gyaran tarbiya ya sa ma mutane kiyaye waɗannan abubuwa guda biyar waɗanda ake ce musu abdaruriyatul ham na farkonsu shine addinin mutum a kansa shine laha haifu makunt Shi shine alaƙa tsakanin mutum da ubangiji alaƙa tsakanin mutum da addini da imani da aƙida da tauhidi kaɗai ta Allah da bauta masa sannan abu na biyu shi ne tsarewa mutane rayukansu tsare makaranka ne tsare maka rayuwarka kai kanka ranka da ke cikin jikinka yana da haƙƙi a kanka gangan jikinka yana da haƙƙi a kanka wali nafsika alaika haƙƙan? wa ka ka ka haƙƙan duk wannan yana cikin hizzun naf ka tarbiya ba ta cika sai an tsare wa mutum gangan jikinsa da ransa yana cikin manufofin musulunci sa'annan sai kuma kiyaye wa mutane dukiyoyinsu rayuwar mutum ba ta taɓa tsayuwa sai da dukiya shi sa Allah ce amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman dukiyoyinku waɗanda Allah ya sa rayuwarku take tsayuwa da su tarbiya ba za ta taɓa yiwa ba sai an samar wa mutane hanyar da za su nemi abin duniya su samu abin da za su ɓatar saboda rayuwarsu ba irin ta rayuwa ta dabbobi ba ce kiwon lafiyan mutane babin tarbiya ne a cikin hifzun nafs samar wa mutane sana'a da neman hanyar cin abinci da noma abinci da kiwon dabbobi da dukkan hanyar da za ta samu mutum ya samu kuɗi ta hanyar kasuwanci ko sana'a wannan duk yana daga cikin hibzul mal tarbiya ce ta rayuwar duniya ga ɗan adam sannan sai abu na hudu shine hifzul aql kiyaye wa mutane ƙwaƙwalensu, kyakkyawan tunani da ya dace da setin ɗan adam wanda ya dace da tarbiyar ɗan adam duk abin da zai taɓa ƙwaƙwalwa addinin musulunci sai yaƙi da shi yaƙi da shan ƙwayoyi yaƙi da shan giya yaƙi da sauran kayan maye yaƙi da jahilci duk abin da zai sa ƙwaƙwalwa ba za ta yi aiki daidai ba wanda rashin ta shi ke jawo rushewar tarbiyya addinin musulunci yana yaƙi da shi don haka sai zama manufar addinin musulunci tarbiyyar da tabbatar da tarbiyya ta hanyar wannan ginshiki na hudu ginshiki na biyar shine kiyaye mutuncin ɗan adam da karamatul insan darajar ɗan adam ƙarƙashin wannan ne aka shar'anta aure saboda kar a bar mutane su yi rayuwa irin ta dabbobi aka samar da hanyar da za a iya haihuwa a tanasul mai tsari saboda kar mutane su rinka shigowa duniya ta hanyar da ba shar'antacciya ba duk saboda kiyaye tarbiyyar mutane aka hana kar wani ya zagi wani kar wani ya ci mutuncin wani kar wani ya wani kasafi saboda kiyaye tarbiyyar mutane a gangan jikinsu da harsunansu da kuma zuciyarsu waɗannan ginshiƙai guda biyar su ne tushen tarbiya kuma duka addinin musulunci ne ya zo da su don haka kai ka ce wannan samina samina ce da za ta karantar da mu ginshiƙan manufofin addinin musulunci gaba ɗaya addinin musulunci an gina shi ne akan tabbatar da tarbiya tarbiya tsakaninka da ubangiji tarbiya tsakaninka da kai kanka a matsayinka na ɗan adam tarbiya tsakaninka da sauran bayin Allah sa'annan kuma addinin musulunci yana yaƙi da duk abin da zai rusa wannan tarbiyar kuma addinin musulunci ya tsora amana akan duk wani mai ruwa da tsaki akan tarbiyar mutane da ya yi yaƙi da idan aka samu abin da zai gurɓata tarbiyar saboda yayin da Allah ya gina mutane akan fitira mai kyau annabawa suka karantar da mutane akan hanyar Allah ta wannan fitira malamai suka gaje su ake ci gaba shi kuma shekan bai huta ba kuma ba zai gajiya ba yana ta ƙoƙarin rusa tarbiyyar mutane to shi yasa Allah ya ɗora mana a tashi a yi yaƙi da shi shedan a yi yaƙi da jakadunsa cikin shaiɗanu na mutane ko na ko na aljannu akan kar su ɓata tarbiyar mutane ka yaƙi da rashin tarbiyya jigo ne daga cikin jigajigan gwagwarmayar addinin musulunci saboda idan tarbiyya ta rushe ba za a bauta wa Allah ba idan tarbiyya ta rushe ba za a yi nagarta tsakanin mutum da mutum ba idan tarbiya ta rushe mutane za su yi rayuwa ne irin ta dabbobi kuma idan tarbiya ta rushe ba abin da Allah zai ce a yi kuma ɗan adam ya amsa amma Allah ya ɗora mu akan fitarar da in ma ya tiyannakum rusulun minkum zai rika turo manzanni su riƙa tashi daga cikinku idan sun zo ku saurare su idan babu tarbiya ba wanda zai saurari wani cikin annabawa don haka Allah ba zai taɓa bari wannan gini da aka yi tun farkon halitta har zuwa yanzu ana kanta kuma Allah ya barta ya rushe ba to shi yasa Allah sai ya amanar kiyaye tarbiyya akan ɓangarori guda hudu da kuma yaƙi da rashin tarbiyya idan an ga shaidan ya kawo hari sauran shaidanu suna amsa masa suna ƙoƙarin gurɓata tarbiyyar mutane to sai a yaƙi da su ana samun masu gurɓata tarbiyyar nan daga cikin kafirai 'yan waje ana samu daga cikin musulmi 'yan cikin gida duk wanda yake musulmi kuma yake ɓata tarbiya da karantarwa addinin musulunci shi ma Allah ce a yaƙe shi ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin ya kai annabi kai yaƙi da kafirai 'yan waje kai yaƙi da munafikai 'yan cikin gida duk waɗanda za su ɓata tarbiya yaƙi da su addini ne sa'annan kuma sai Allah ya ɗora wannan amana a kan ɓangarori guda hudu ɓangare na farko su ne iyayen da za su haifi ‘ya'ya mutum na farko da Allah ya ɗora masa ya yi yaƙi da kar ya bar shi ya shiga jikin yaro su ne iyaye kuma duk makamai Allah ya damta a hannun iyaye tun kafin a haifi yaron makami na addu'a rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fa habli min ladunka waliya rabbi habli min as-salihin addu'o'i da za ka ji a cikin alkur'ani da ake yi tun kafin a haifi yaro saboda a yi yaƙi da karshe ɗan ya zai taɓa wannan yaron da addu'ar da ake yi tun lokacin kwanciya da uwar yaron kafin ma a samu ɗan saboda karshe ɗan idan yaron ya zo ya taɓe shi sannan idan an haifi yaro ana haifarsa saboda kiyaye tarbiya annabi sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta a yi masa tahaniki a yi masa aski a yi masa yanka a zaɓa masa suna mai kyau duk waɗannan saboda ƙoƙarin tsare tarbiyarsa ne sana ɗora wa iyaye idan yaro ya fara wayo a kiyaye addininsa sannan a kiyaye kuma tarbiyyarsa ta zamantakewa mafi girman abin da za a kiyaye na addininsa shine sallah muru auladakum bis salati li sab'i sinin tun yana ɗan shekara bakwai za a umarce shi akan yayi sallah wadribuhum alai hali ashir in ya kai shekara goma a dake shi idan bai yi sallah ba wa farriqu bainahum fil madaji akwai musu tarbiyya ta zamantakewa a rinka raba tsakanin maza da mata kar su kwanta a wuri guda daga sun kai shekara goma kar su rika kwanta kar kwana akan shimfiɗa guda wannan duka amana ce da Allah ya dora wa iyaye sannan Allah ya dora musu amanar ciyarwa da tufatarwa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna don kar yaro ya je roƙo a wani wuri a taɓa tarbiyarsa kar yaro ya tashi yana jin yunwa ya zai zama ɓata gari kar yaro ya rasa wani abun da yake bukata na rayuwa ya je ya yi sata ta ka ce duk uba ya yi wannan saboda kiyaye tarbiya ne sannan kuma ka ɗora wa iyaye idan yara sun girma wa an kiɗul a yama minkum ai musu aure duk wannan saboda kiyaye tarbiya amanoni da Allah ya ɗora wa iyaye kenan sai ɓangare na biyu wanda Allah ya ɗora musu amanar yaƙi da rashin tarbiyya su ne malamai su ne waɗanda iyaye suke damƙa ‘ya'yansu a hannunsu da amanar ƙwaƙwalwarsu da tunaninsu su musu feti a kan irin tsarin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na tarbiyya. Wa iz akaza Allah mithaqal ladina utul kitab la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna. Allah ce na ɗora muku amana ta tarbiyyar mutane ku yi musu bayani hukunce-hukuncen Allah da ke cikin littafi kar ku ɓoye musu waɗanda Allah ya ɗora musu amanar yaƙi da rashin tarbiyya na biyu su ne malamai ta hanyar karantarwa da ta dace da tsarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam karantarwar tauhidi karantarwar sunna karantarwa da take kunshe da mu'amala mai kyau da kyakkyawar tarbiyya da ɗabi'u na allah san barka yanda mutum zai rika ji yana alfahari da yanda shi yake sannan sauran mutane masu yi alfahari da shi wannan duk amana ce da suke hannun malamai kuma su ne wanda Allah ya tsora musu su gaji annabawa su ci gaba daga inda annabawa suka tsaya wal ulama warasatul anbiya fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warathu al ilm sa'annan sai bangare na uku su ne shugabanni su ne waɗanda Allah ya ɗora musu amanar yaƙi da rashin tarbiyya a mataki na uku su ne waɗanda za su yi amfani da ƙarfi marar aminkun munkaran fal ga bi yadi wanda tarbiyyarsa ta lalace a kama shi a kulle wanda ya kamata a masa bulala a masa bulala wanda za a ɗaure a ɗaure wanda rashin tarbiyyarsa ya kai ga a kashe shi a kashe idan ya taɓa wani a taɓa shi idan ya yanka wani a yanka shi idan ya kashe wani a kashe shi saboda kiyaye tarbiya ne Allah ya tsora musu wannan amanar kuma Allah ya ce wajibi ne wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs wal aina bil ain wal anfa bil anf wal udhuna bil udhun was sinna bis sinni wal juruha qisas shugabanni kenan kuma su ne waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda Allah ya bashi amanar ta, kuma sai bai yi ƙoƙari ya kiyaye musu abin da ya kamata ya kiyaye ba ya ce ba zai shiga aljanna ba tare da su ma min abdin yastari'ihi Allahu ra'iyatan yamutu ya mutu, wa huwa gashin li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi aljanna ko kuma illa lam yadkhul ma'ahum aljanna waɗannan su ne ɓangare na uku da Allah ya tsora musu amanar yaƙi da rashin tarbiyya wajibi ne akan shugabanni da masu mulki su tsare duk abin da zai iya taɓa ƙwaƙwalen mutane su hana kamfanoni masu yin giya su hana kamfanoni masu yin abubuwan da ake sha na maye su hana shigo da su su kama masu shigo da su su hukunta masu ta'amuli da su sannan a tsare al'umma kar a bari su rinka shiga hannayen mutane saboda tsare tarbiya kuma duk wanda aka kama yayi wani abu na rashin tarbiya a hukunta shi irin yadda Allah yake so gwargwadon tsare waɗancan manufofi guda biyar wanda ya rusa addini ko ya yi ridda daga addini man baddala dinahu faktulu wani duk akan shugabanni ne wanda ya taba jinin wani a taba shi wanda ya taba dukiyar wani a yanke masa hannu wanda ya taba mutuncin wata a hukunta shi duk wannan yana cikin tabbatar da tarbiyya ta hanyar kiyaye manufofin musulunci guda biyar wannan kuma duk Allah ya ɗora ne akan shugabanni malamai sai dai su yi wa'azi ba su iya kama wani su yanka hannunsa ba su iya kama wani su masa bulala saboda ya yi kazafi ko ya yi zina wannan duk yana kan shugabanni ne ballantana su kashe wani don ya yi kisa sannan mataki na ƙarshe na hudu shine abin da Allah ya ɗora na amanar yaƙi da rashin tarbiyya a kan su matasa da kansu Allah ya ɗora mana amanar kiyaye kanmu da kanmu kafin wani ya kiyaye mu kuma kowa daga cikinmu yana da hankalinsa Saka Allah yana magana da shi ne kafin ya yi magana da wani idan Allah ce ya yi wallabi na amanu da ku ake yi ku an fusa kuma wa alikum nara kai ka yi wa kanka ka tsare kanka kafin kuma wani ya tsare ka kafin a ce malami ya maka wa'azi kafin a ce shugaba ya kiyaye tarbiyarka kafin iyayenka kai an ce kai maka kula da kanka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi kira gare mu musamman matasa da sha su kula da tarbiyarsu, ya ce mutum ya ci moriyar lokacin da yake matashi wajen kiyaye darajar wannan samartaka kafin ta kubce masa kamsan kabla kam, shababaka kabla haramik wasu hataka kabla sakamik وغناك قبل فكرك fakarik قبل شغلك وحياتك قبل wa حديث عبد mautik بن abdullahi dan abbas manzon Allah sallallahu alaihi وسلم yace ka ci moriyar abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar su maye gurbin su samartakarka ka ci moriyarsa ta hanyar tarbiya mai kyau kafin ka zo ka rasa samartakar sa'annan kuma Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce mutum ba zai bar fafajiyar kiyama ba sai an tambaye shi daga cikin ni'imomin da za a tambaye shi da samartakarsa yayi da ita Saka idan ka lalata tarbiyarka ka lalata ta waɗansu idan ka je ranar kiyama baka yi yaƙi da darshin tarbiya ba a nan za a yi maka yaƙi da ita a ranar kiyama. kuma manya-manyan abubuwan da ake maganin yakin tarbiya yakin rashin tarbiyya da su a wurinka a matsayinka na kai musulmi kai matashi su ne abubuwa guda uku kuma alhamdulillah duka suna cikin abin da za a gabatar a cikin saminan nan na farko ilimi shine makami na farko na yaki da rashin tarbiyya. na biyu sana'a neman kuɗi shine mataki na biyu na uku kuma shine yin aiki da addini yin aiki da kyakkyawar mu'amala idan ka rasa ɗaya daga cikin waɗannan to ba za ka taɓa samun tarbiyya ba idan ba ka da ilimi to ba yadda za ka kai tarbiyya ilimin addini da ilimin zamaninka sana abu na biyu shi ne ka nemi sana'a ba yadda za a yi ka zama na kirki kuma baka da kuɗin da ke shiga yake fita dole idan ka sai ya je kan na waɗansu daga nan kuma ake fara samun matsala sannan na uku kuma shine ka zama mutumin kirki wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan waɗannan su ne abubuwan da ake yaƙi da rashin tarbiyya da su da girma darakta na bude. shugaba zai zo ya rufe abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ubangiji ya kai mu samina tabbaci a sake bani maudu'i na caji ban samu abin da nake so ba in na gini a tsaye to caji nake so in in kana so ka bani maudu'i irin wannan to ka zaunar da ni a zaune amma ka sa ina yi waɗansu suna bacci wa Allahu akbar ya mansur isa yalwa Allah ya saka da alkhairi wannan maudu'i da muka baka kuma ka zo ka cashe akan shi ka jawo hankalinmu a kansa ni inda ni ne ban ta'alikin sai dai liƙe amma ban ga wurin da zan taɓa ba amma da yake profesa da profesa kuma waye babban ne ai na san tare suka taso amma dai ɗayan na ɗaya ya fi ɗaya shi ya yasa muka ce yayan ya zo ya yi masa ta'aliki don da duk yaman ne to zai gano shi saboda haka profesa zubairu madaki ka ji abin da ainihin dan uwa ya kawo mana na daga jan hankali dangane da tarbiyya wannan nasiha da ya mana muna roƙon Allah subhanahu ta'ala. ya yi maka sakayya da alkhairi mun gode a madadin ‘yan uwa mahalata wannan daura ko samina ko kamfin Allah ya muku albarka yanzu ga shugaba a kusa da ni Profesa Zubairu Madaki chairman na wannan kamfin da samina shi zai zo ya yi ta'aliki a kan abin da ɗan'uwa ya faɗi. Kun san abin da ba saba ba ne. Na shigo da rawani an karbi rawani an samu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba. babban darekta na agaji na ƙasa da ƙasa injiniya imam city babban mai jawabi farfesa mansur isa yalwa sauran manya-manyan jagorori na ainihin agaji ta jama'atu zalatul bidiya wa iqamatis sunna ta Najeriya gabalaya da farko muna gaida yan uwa da sallamar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abu na biyu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan zango ko wannan lokaci kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara ana gabatar da semina ta 'yan agadi a nan jihar Bauchi a daidai wannan lokaci. Duk da yanayin da ake ciki na ainihin tsananin talauci da fatara da matsaloli iri daban-daban, amma ƙungiyar Izala ta shirya wannan semina a daidai wannan lokaci kuma gashi ana gabatarwa. wanda lokacin da na shigo ko da ke na kwana biyu ba na nan da magariban nan na dawo shi ya sa ba ku ganni ba sai a daidai wannan lokaci da na shigo na lura da fiskan 'yan agaji da yawa wato akwai annuri da cika to ina ganin yin wannan da ake fama da ita bata daki 'yan agajin izala ba don zai yi wahala kaga wannan idonsa ya fada saboda haka wannan shi yake gwada mana cewa insha Allah tabaraka wa ta'ala wannan semina da wannan training da za a yi za a ji daɗi kwarai da gaske to kun wannan yana ɗaya daga cikin nemomin da Allah tabaraka wata'ala ya mana dole mu masa godiya kai kamar yadda yanzu muka faɗa muka fitar da fili, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith saboda haka muna godiya ga Allah ta'ala da ya bamu wannan nema abu na uku ko da yake mu a baya karantarwa muka yi ta yi ba mu taɓa shiga tirenin na aikin agaji ko sau ɗaya ba kun san duk wanda ya samu ya ɗan haddace izo biyu a da hakan ɗan ɗauko shi a baki limanci in aka baki limanci sai ya ɗafe a daidai wannan lokaci zai yi wahala kaga ya shiga aikin agaji sai ya tsaya kawai a masallaci kullum yana jan sallah ko yana karantarwa ko wani abu makamacin wannan to a gaskiya ina jin farfesa mansur isa yalwa shi ma bai aikin agaji ba eh, don a bayanansa duk ya yi ta kauce-kauce to dukanmu ba kaman babban darekta ba ne eh, ni yadda na ji babban darakta ma yana tsimi na ceto ni da na shiga aikin agaji ba mamakin an kwana biyu zan juya ki ne in karbi wannan matsayi na darakta Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya muku albarka bai jawabinmu babban malamin jami'a farfesa mansur isa yalwa ya yi mana bayani dangane da abin da ya shafi tarbiyya wanda ya tabo ɓangarori daban-daban kuma bayanan da ya yi babu bukatan a sake maimaitawa sai dai a ɗan ambato waɗansu ɓangarori wanda ya kamata a ce an ambace su hakika kamar yadda kowa ya sani ƙungiyar izala tana da kusan ɓangarori kamar guda uku manya-manya waɗannan ɓangarori na izala za mu iya kiransu a matsayin turaka ko kuma mu kira su wato murhu-murhu wanda ake tsora tukunya a kai ɓangare na farko ɓangare na shugabanni ɗaya ɓangaren ɓangare na malamai sannan ɗaya ɓangaren ɓangare ne na ‘yan agaji idan ba an haɗa waɗannan ɓangarori sun haɗe waje guda ba to ina kyautata zaton idan aka ɗauko ƙwaryen izala za ta goce ba za ta zauna ba dole sai an samu waɗannan ɓangarori guda uku saboda kowane ɓangare akwai aikin da yake gabatarwa wanda kuma wannan aiki yana da muhimmanci tunda malamai idan sun zo suna gabatar da wa'azi kafin masu gabatar da wa'azi su wane ne waɗanda za su shirya su tsara kuma su nemi izinin gwamnatin akwai dokoki masu tsauri waɗanda suke shirya ba su tsara su yi kyakkyawan kimfiɗa kafin masu wa'azi su zo su gabatar da wa'azi su ne shugabanni lokacin da aka zo aka samu dama ko aka samu izini ko aka ce za a aiwatar da wa'azi babba ne ko ƙarami kafin malamai su zo su riƙe lafika. ko kuma su hau kan mimbari sai idan 'yan agaji sun gama haɗa komai sai idan sun tsara komai sannan daɗin daɗawa iyayenmu da yayinmu suna ba mu labari wanda mu ba mu ga wannan yanayi ba sai ɗan kalan a lokacin da ake gabatar da wa'azi da wani lokaci da tsiya-tsiya ake gabatar da wa'azin izala waɗansu wurare ana jifan masu wa'azi da shugabannin da miyagun abubuwa wanda yake ko kwalafe ne ko duwatsu ne ko itace ne ko ƙarafa ne ko waɗansu abubuwa makamantan waɗannan to lokacin da aka zo ana wa'azi ana gabatar da waɗannan abubuwa na ta'addanci to su ‘yan agaji su ne suke amfani da ƙarfin da Allah ya ba su da basiran da Allah ya ba su da kuzarin da Allah ya ba su wajen kare waɗannan masu wa'azi har a kammala wa'azin gaba daya. waɗannan iyayenmu da yayinmu sun mana bayani akan haka saboda haka ya ku uwana ‘yan agaji’ na Najeriya da ƙasa ke makwabta waɗanda suka halarci wannan taro muna jinjina muku kuma muna muku addu'a ta fatan alheri. Farfesa Masir Isa Yalwa ya ɗora mu a kan waɗansu muhimman abubuwa na ainihin tubala na tarbiyya. Kamar yadda ake son shugabannin izala su kasance masu tarbiyya masu kiyaye dokokin Allah masu mutunci da kamala kowa ya riga ya sani cewa haka ake son malamai na izala su masu kasance masu tarbiyya masu kiyaye dokokin Allah masu mutunci da kamala kuma haka ake so ɗaya ɓangaren na 'yan agaji su masu kasance masu tarbiyya masu kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma masu mutunci sannan kuma masu ainihin kamala duka waɗannan ɓangarori guda uku kamar yadda suka haɗu suka tare izala to haka ya zama wajibi su haɗu a wajen tarbiyya da an ɗauka kawai idan an samu wani katon jahili sai a baki uniform ɗin agaji ya zo yana tare ainihin ko yana gadin mai wa'azi ko yana gadin wani shugaba ko wani abu makamacin wannan da haka aka ɗauka alhali kuma ba haka ba ne yadda aka ɗauka a daɗin kuskuren fahimta ne ko da wajen wa'azi da za a je a sansa wato a sanya ‘yan agaji a wurare daban-daban waɗansu sukan wayi gari inda ake ajiye su lasika ma baya kai musu ba su san me ake yi ba har a fara har a taki har a je a dawo ko ba ka bane ai kaga duk mutumin da aikinsa ya jefa ki a daidai wannan waje ba za a ce ai saboda shi jahili ne ko katon jahili ne aka dauke shi aka jefa shi a wannan waje ba tunda aikin agaji akwai tsari wani lokaci waɗansu suna nan waɗansu suna can waɗansu suna aiwatar da wannan aiki waɗansu suna aiwatar da wannan aiki saboda haka kamar yadda ake samun malamai masu ilimi da zurfi haka ake samun masu agaji su ma masu ilimi mai zurfi haka ake samun shugabanni masu ilimi mai zurfi tunda kowanne kullukum ra'ir wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi daga cikin ayoyin da mala ya jawo mana ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara da aka ce qu anfusakum ai kun ga bai tsaya akan malamai ko shugabanni ko yan agaji kawai ba a ya hada ne duka gaba daya saboda haka lalle yana da muhimmanci kwarai da gaske a ce yan agajinmu na izala su ne ma za su fi tarbiyyantuwa da tarbiyyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan agajinmu na izala su ya fi cancanta su gyara alaƙa tsakaninsu da ubangijinsu sannan kuma yan agajinmu na izala su ya fi cancanta a ce sun tarbiyyantu yadda ba a samun matsaloli tsakaninsu da iyayensu ko tsakaninsu da matayensu ko tsakaninsu da danginsu musamman manya a dangin ko kuma tsakaninsu da sauran jama'a kakkaf gabalaya tun da ayoyin ƙur'ani suna karantar da mu mu'amala mai kyau da tsarin zamantakewa mai kyau kuma mutumin da yake da tarbiyya shi yake mu'amala mai kyau mutumin da yake da kyawawan ɗabi'u shi yake zama da mutane zama wato mai kyau ko da ko ba musulmi ba ne tunda waɗanda ba musulmi ba akwai mu'amalan da ya kamata a ce an yi da su wanda yake babu cuta babu cutarwa idan ka gwada ma wanda ba musulmi ba tarbiyyar musulunci da kyawawan ɗabi'u to wata ranar aka yi dace a dalilin haka zai karbi addinin musulunci kuma dama abin da ake so kenan saboda haka ina ganin yana da kyau nema in takaita sai dai wani lokaci za ka ga an zo ana kokuwa kan ko da abinci ne ko wajen shiga mota ko su abubuwa da basu su dace ba za ka je wani yana cewa ai wanda yake haka dan agajin izala ne eh fa dan agajin izala ne amma gashi ana kokowa da shi a wajen da bai dace ba kun ga ire-iren waɗannan abubuwa ko ire-iren waɗannan maganganu su suke gwada cewa ya kamata ce 'yan agajin izala su tarbiyyantu da tarbiyyar musulunci su yi adoption din haka a cikin mu'amalansu na yau da gobe tawa'un suna cikin uniform ne ko ba sa cikin uniform tawa'un kuna cikin uniform ne ko ba kwa cikin uniform eh. abin da ya zama wajibi kenan saboda me saboda da zarar ka sa wannan uniform sau daya ka cire ko da ka yi kwana da kwanaki baka sa ba duk wanda ya ganka to wato zai tuna da ganin da ya maka da wannan uniform din yana ganin kai mutum ne na daban kai mai kare addinin Allah ne kai mai kare tsari ne na Allah kai mai kare sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kai mai kare gaskiya ne saboda haka kai mai umarni ne da abu mai kyau ko kuma mai hali ne da mummunan abu saboda haka yana da kyau ire-iren waɗannan ƙananan abubuwa da ake raina su a yi kokari a yi adoptin ɗin. wani lokaci za a je wajen walima in an kawo abincin walima ce yan agaji su raba sai waɗansu sai su ce to bari su tsaya a wani waje sai su tsame nama eh to yanzu a ce ɗan agaji da tsame naman walima kafin a zo a raba wa mutane ko an dauko abinci daban-daban musamman waliman manya irin na su farfesa mansur isa yalwa takawa abinci iri daban-daban haka kwanakin baya muka yi lafiyayyar walima eh to sai ka samu waɗansu 'yan agadi idan an kawo abinci suka gama bubbuɗewa to fa inda nama nama yake nan za su ɗauka ko a cikin uniform ɗinsu suke sawa ne ko a ina ne ko zan akwai masu yin haka kuma ba daidai ba ne eh, akwai masu yin haka rashin tarbiyya ne domin duk wanda ya yi haka ya gwada yana da ananiya ananiyan da ba ta da kyau wannan ba wajen abinci ba ko wajen menene aka sanya ki sai ya yi cuwa-cuwa to akwai ire-iren waɗannan ƙananan abubuwa da ce da lokaci ne da mun rubuta mun faɗa ɗaya bayan ɗaya domin saboda ya yi ƙoƙari a yi takatsantsan dangane da waɗannan abubuwa duk da kasancewa mafiya yawa abin da muka sani yan agaji suna iyaka ƙoƙarinsu wasu ne kawai wanda ake samu 'yan tsiraru kuma daman bahaushe ya ce kalwa ɗaya shi ke ɓata kogi wani lokaci ko masu kokowa ɗin ko waɗanda ake rigima da su ko waɗanda za su zo ana faɗa da su suna zage-zage za ta ai 'yan agaji ne to waɗansu 'yan tsiraru ne kuma kamar yadda kowa ya sani yin haka ba daidai ba ne saboda haka a musulunci tarbiyya shine mutum ya yi ƙoƙari ya kintsa kansa da ainihin kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye da kyakkyawan mu'amala wanda yake tsakaninsa da ubangijinsa babu matsala tsakaninsa da duk wani mai haƙƙi daga cikin bil'adam ya kasance babu matsala to tsakaninsa ma da halittun Allah subhanahu wa ta'ala babu matsala to wannan idan ya je lahira ana kyautata zaton za a tsallake masa abubuwa da yawa saboda haka muna fata akan abin da ya shafi tarbiyya ba wai koyan agaji kawai ba dukanmu ya zama wajibi mu yi takasan zama don a zahiri ana samun waɗansu malamai waɗanda yake ba su da tarbiyya ko kalmomin da suke faɗi ko a wajen wa'azi babu tarbiyya to kun ga su ma suna bukatan a yi musu semina eh, ta musamman akan abin da ya shafi tarbiyya to haka ma ko waɗansu shugabanni su ma za ga ba su da tarbiyya kun ga su ma suna bukatan haka amma dai abin da muke kyautata zato mafiya yawa shugabanninmu da malamanmu da 'yan agajinmu masu biyayya ne wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma masu dattafu ne ba domin haka ba da ma duniya ba za ta yadda da su ba da mutane ba za su yadda da su ba da zai yi wahala addini ya samu ci gaba kamar yadda a yanzu ake ganin ci gabansa a koyaushe saboda haka muna addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya dada taimaka mana wajen gudanar da waɗannan abubuwa dole in yi amfani da wannan dama domin mu yi addu'a ta fatan alheri ma shugabanninmu na ƙasa da ainihin shi babban shugabanmu sheik abdullahi balalau Allah tabaraka wata'ala ya yi masa jagoranci Allah ya masa kariya sannan kuma a keɓance yana da kyau mu sake jaddada addu'a ta fatan alheri ga 'yan agaji da kuma jagoran 'yan agaji na Najeriya da kewaye, ki daraktan agaji, Allah ta'ala ya ƙara masa lafiya. Allah ya sa ya kai shekara ɗari da wani abu yana daraktan agaji kuma ya zo eh, bayan ya kai shekara ɗari da wani abu ya zo ana rawan tirenin da shi ya waɗannan shekaru ɗin eh, kuma duk wanda ya zo daga wani waje muna zuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya mayar da shi gida lafiya mutanenmu da suka zo daga ƙasashen waje ko da yake ni da na ɗauka masu koren abin nan da ƙasashen waje ne sai na ga wasu mutanenmu da eh, dun ba mana bayani bambanci tsakanin wannan red cap din da blue one din ba eh, in aka mana bayani sun da mu jjc ne to nan ne za mu fahimta amma sai mu ɗauka masu girin dinnan nan wato kamar daga waje suke Eh. <laughs> to Allah ta'ala ya saka da alheri wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh talikin taliki an ce farfesa zai mun ta'aliki ta cikin ta'alikinsa kuma sai na ji ya taɓa wani abin da yake da muhimmanci kuma ya mun daɗi da ya taɓo shi Ba ka dole in ɗan ce wani abu a kai Shi ne magana akan tarbiya ta 'yan agaji ni na yi magana ne akan tarbiya ta gama garin al'umma na ji daɗi da ya seta akalar zancen a kan tarbiyya ta 'yan agaji. Mai girma shugaba, ina so in baka tabbaci da cewa na yi mu'amala da mutane a kowane ɓangare, a ɓangarori na addini da ɗan ɓangarori na gwamnati da ɓangarori na siyasa da ɓangarori na zamantakewa na kuma yi mu'amala da ƙungiyoyi na matasa a nan Najeriya da ƙasashen Afirka da sauran ƙasashe amma wallahi ban taɓa ganin mutane da suke da tarbiyya irin ta addini da mutuntaka irin 'yan agajin izala ba. Wannan shaida ce da nake faɗa wadda zai iya maimaita ta har a gaban Allahu rabbul Alami. na tabbatar da cewa kowa daga cikinmu a nan shaida ne na misali ina da labarin ɗan agaji wanda zai ɗauki kuɗinsa da kuɗinsa ya biya wa kansa kuɗin mota ya tafi wurin taron addini ba a bashi ko kobo ba dukkan waɗanda kake gani a nan su suka kawo kansu sauran ƴan ƙungiyoyi suna jira ne su yi rajista cewa in an je nawa za a ba su lau na malja'an aw magharatin aw mudakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajma'un amma yan agajin izala su ne waɗanda duk wanda ka gan shi da uniform anan shi ya ɗinka wa kansa Ko kuma anan yana da sana'a zai ciyar da iyalinsa kuma ya ciyar da izala ya ciyar da addinin musulunci ba wanda yake wa addini wannan sai 'yan agajin izala ‘yan agajin izala ne za a je taro ko walima ko abin da za a ci a sha wallahi in kaga ana haka ana waskewa da abinci ba yan agajin izala ba ne in kaga ana tsaga nama ba yan agajin izala ba ne ba ka na ba ku shaida Allah Ubangiji ya zama shaida a kanku dan agajin izala na gani lokacin da ake boko haram wani masallaci aka ce ana tsammanin ‘yan Boko Haram sun sa bom, wannan masallaci wallahi ba na izala ba ne, amma wallahi ‘yan agajin izala suka sa uniform, suka je suka fara tsare mutane ana tsammani cewa a masallacin juma'a ne an sa bom, sun gama sallarsu sun dawo sun cire uniform, da ga mu suka je suka sa uniform, suka zo suka shiga, wallahi sun suka yi shahada akan bom ɗin nan. bom ɗin nan ya tarwatsa su ya tserar da sauran mutane suka tserar da mutane suka ce ku fita bom ɗin ya tashi a kansu ya gargaza su amma ga kayan agajinsu yana nan wani sadaukarwa ne wuce sadaukarwa da ranka yan agajin izala ne aka buga a jarida a airport na kano wani ya tsinci kuɗi ban da shi ban da wancan ya tsinci kuɗi sama da dala dubu goma jami'in tsaro ne da uniform ɗin sai zai mayar aka zo aka bincika sai aka samu ɗan agaji ne daga agaji ne ya rikide zama jami'in tsaro wannan tarbiyar daga agaji ya samu sannan ga cikakken misali gare ku duka ina wannan ɗan agajin ɗan katsina da fito nan gani inda ba don agajin izala ba ina mode ina alarama mode bai zo ba inda ba don tarbiya ta agajin izala ba wannan yaro yanzu da miloniya ne amma saboda tarbiya ta addini da tarbiya ta izala wannan yaro ya tsanci kudaden miliyoyi aka ba shi tukunci yake ba zai karba ba kun ji labarin wannan yaro bari ku ji cikakken labarin wannan yaro a wurin inda labarin ya fito duk labarin da kuka ji akan wannan yaro daga wuri na ya fito gashi a gabana har ofis dina aka kawo mun shi har Kano ka saurara su san da cikakken labarin na yadda ya fara ofis dina aka kawo mun shi har Kano aka ce mun ga abun kirki da wannan yaro yayi nace masa lokacin da ka da aka baka tukuici ka ɗauka haramun ne ka karɓa yace ya san halal ne amma saboda shi yana so ya saboda Allah ne kuma ya rike mutuncin tarbiya ta 'yan agaji a wannan lokacin na kira shugaban izala na ƙasa Sheikh abdullahi balalau haka haka yi ban same shi ba sai na kira daraktan agaji darakta ta bige allahu akbar allahu akbar na ce ba darakta ga wani daga cikin yaranka tarbiyarka ya tsinci kudi da yanzu zai zama miliniya. amma ya ce saboda mutuncin addini da sunna da izala ya ce wallahi ba zai ci kokobo ba ya mayar mata da kudinta shi ne yanzu aka kamun shi na ce ga wannan yaro na damka a hannunka don Allah a kyautata masa shi kuma ya kira shugaba da yake shugaba mai adalci ne shugaba mai karimci ne shi ne aka gabatar da wannan yaro kuka ji alherin da duk aka yi masa haka ne aka yi wannan yaro ba shaida ba ne a kan tarbiyya? akwai inda kuke tsammani za a samu irin wannan tarbiya in ba agajin izala ba Allahu akbar Allahu akbar a saurara a saurara a saurara a saurara mun saurari profesa mun saurari profesa zubairu madaki ya yi ta'aliki a kan nasihar da profesa mansur isa yalwa ya gabatar dukkaninsu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi. Shugaba ya faɗa abin da ya sani tsakanin shi da Allah. Idan ba manta ba jagoranci matsala ko wahala gare shi. Abin da ya faɗa ya faɗa ne tsakanin shi da Allah abin da ya gani ko ya kusance shi. amma yanzu ne yake cikin sistem ɗin wanda a jawabin Profesa Mansur Isa Alwa, kunji ya ce shi ɗan agaji ne, kuma da ya shiga aikin agajin nan, karatu bai sa shi ya manta da ma'amala da kai da komowa da mu ba. Profesa Zubairu Madaki ya ce tsakanin shi da Allah bai fara da aikin agaji ba. Ina jin haka ya ce. Saboda haka malam bai san an agaji ba sai yanzu da ya shigo shugabanci. To don Allah, don girman Allah, bayanin da ya yi ya faɗa abin da ya sani, ba mu da zargi ko wani abu tsakaninmu. wallahi abin da muke bayani a kansa tsakaninmu da Allah shugaba shugaba ne kuma wannan abin da ya faɗa ni ba ma masoyi kamarsa saboda mai idda ai an yi ne da ba a ba ba zai faɗa ba amma mu ta shiga aikin agaji akwai kolin wanda muka sanya dole wanda za a ɗauke shi aikin agaji to sai yana da aikin yi ɗalibi ko malami ko ma'aikaci ko ɗan kasuwa ko ko ko ko kuma kana cikin aikin kana karatu ka gama ko baka gama ba koya sai ka ga Allah ya kawo maka buɗi sanadiyar aikin Allah ka samu aikin yi sanadiyar aikin Allah ka yi don Allah yanzu wannan yaron da ya zo ko a mafarki ban yi tamanin zai ce a wannan lokaci zai je aikin hajji ba amma kamar yadda kuka ji farfesa ya faɗa da Allah ya tashi kiransa sai ka wannan sila sai gashi a nan garin bauchi shugaba ya yi mata alkawarin ya biya mai kujera gwamna ya ce ya yi kaza wani ya ce kai ya samu alkhairan da in kasuwanci zai yi ko karatu zai hazuwa zuwa farfesa ya samu hanya da kuɗin da zai yi karatu sanadiyar ne aikin Allah yanzu nan muna cikin magana sai ga baƙi mun yi da uniform ɗinsu da komai ɗan agaji ne don Allah ofisa muke ka zo nan ka zo nan ba a matsayin in kalle ka soja ba a matsayin ɗan agaji saboda haka ma da ka zo nan ka tsara min na kuma karɓa. ɗan agaji ne ga su can to da yaran shi kuma har yanzu sha'awa da shauƙi da meye da meye da meye yasa ana wannan taro ya zo to Allah ya albarka wanka. dájú. Ah. Saboda haka a saurara, a saurara. A saurara. dukkan ku gaba ɗaya muna godiya shugaba Allah ya saka da alkhairi uba idan yewa ‘ya'yansa fada ko ya ji wani abu kai na ji an ce ka kaza kai kaza ko baka yi ba karɓi kai don ka jara wallahi godiya muke yi Allah ya saka da alkhairi kafin in ce wani abu alkawarin da muka ɗauka yanzu za mu tashi alkawarin da muka ɗauka na cewar za mu maida muku da littafin nan na aikin agaji da muka yi zuwa harshen turanci to Allah ya nufa mun cika mun kafa kwamiti an zauna an rubuta an yi dukkan abin da za a yi an gyara shi ga shi first aid group jama'a ce zalatul bidawa ya kamata suna national director first aid to patients ga shi kamar da kuka gan shi da harshen turanci waɗanda ba su jin ko suke bukata kamar yadda aka yi in Allah ya so ya yarda ba za mu tashi kamfin ɗin nan ba za a zo da shi yana wurin maɗaba'a saboda wannan su fayil su certificate su waye da aka je shi ne aka to da kwabe don mu gaya muku mun cika alkawari za kuma mu aika shi har ƙasashen da ba su jin hausa shi ma wannan na ƙa'idoji da tsarin mukamai ofisoshin da suka yi kuka akan cewar ba su ga mukamansu ba menene shaidu ɗinsu to mun kammala shi ma ga shi mun fito da shi in Allah ya suwa da za mu haɗa mu tura muku a ƙarshe muna addu'a ga shugabanninmu musamman na bauchi ƙarƙashin jagorancin ciyaman na wannan samina da kamfin bisa taraba da dukkan abubuwan da aka yi na karɓa da gudunmawa da aka bayar na ganin an samu nasarar wannan samina waɗanda suka samu hatsari akwai mutanen kudan ne ko kubau waɗanda motarsu ta ƙone salansa ce ta kwaɓe da salansa ta kwaɓe ta ja ƙasa sai wuta ta kama sai ta bi mota kafin su fita mota ta yi bob ta kama da wuta an ɗebi mutane zuwa asibiti don a kura ne abin ya faru an kai su asibitin kano da ana cewa dukkan ma sun ƙone ko sun rasu amma aka kwashe su su goma sha takwas an kai su asibitin Eh, aminu kano to yanzu muna cikin jawaban nan an tabbatar mana da guda ɗaya allah ya masa rasuwa allah ya ji kansa sannan ɗazu da rana daraktan kogi yana kan hanya na towa nan da jama'arsa training officer na jiharsa bai da lafiya sai aka bugo mai allah ya masa cikawa muna can wajen rufe dauran nan da aka yi na grade 3 da 2 ake cewa yanzu ma za a kai shi makabarta Allah ya gafarta musu dukkansu suna da shauƙin zuwa wannan wuri amma Allah cikin ikonsa bai nufe su ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kai haske kabarinsu mu kuma ya ba mu gamawa lafiya shugaba mun gode akwai wani abu babu eh. Eh, to ai mun kira wa sunayen kwamitoci duk daraktan da bai baka haɗin kai ba kai limamin eh, sarkin tsafta da kawo mana rahoton shi mun sai da rani da shi yawwa saboda haka ba za mu shigo gidan nan mu gyara shi kuma mu zo za mu fita mu bar shi a face ba kullum sai an tsinci leda da sauransu tsaf tsaf kun san da yadda muka bar makarantar mina makarantar mina ku ta wannan girma amma godiyar da muka samu daga wajen probos ai abinda muka koya na sana'ar fenti da electric da waye na ce a bar musu fentin a samu wani block a yi fentinsa lantarkin da wayan a sake wayarin suka rubuto suna ta godiya da muka ɗaga hannu za mu tashi muka ce Allah kamar da wannan makaranta university wannan tafiyar da muka yi sati biyu ko uku da ni da direba na da daraktan kaduna muna zuwa kofar makarantar sai na ga an ce state university nuna Allah ya karba ko bai karba ba to haka wannan ma muke fata kuma ko kowane darakta na jiha ya zo nan ha tebur ya karbi shedul na tsare-tsaren karantarwar don ka karantar da mutanenka ba sai kullum an maimaita ba muna godiya da ghana cote d'ivoire Ah, benin togo nijar kemaru mun gode kwarai da gaske idan an tashi ku yi haƙuri ga shugaba ya amsa mana za mu je mu kai ku ah, wurin hutawa komai daren nan ah, kuma maganar abinci mun ɗauki mataki in Allah ya so Allah ya saka muku da alkhairi sai a saurara